barkamu da wannan yammaci barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin alhaji muhammad indimi a nan jihar borno a garin maiduguri a wannan rana ta laraba sha bakwai ga watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya yau talata ko a wannan yammaci na ranar talata sha bakwai ga watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama ah, tara, wanda kuma ya zo daidai da sha shida ko ga watan tara shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas, a inda muke cikin tafsirin suratu hud kafin mu je ga ayoyin da za mu fassara za mu ansa tambayoyin da suka zo hannu wannan yana tambaya yake cewa washin gaskiya ne idan Allah ya riga ya rubuta ka ya rubuta mutum dan wuta ne duk aikin da zai yi na alkhairi ba zai samu shiga aljanna ba wannan ba gaskiya bane wanda Allah ya riga dan ya rubuta shi dan wuta ba zai ma yi aikin alherin ba baya da za a yi dan wuta kuma ya ta yin aikin da Allah ya ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai suka yi masa wannan maganar sai ya ce i'malu afala nattakil qala la i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa kala. ce ba za mu zauna haka nan ba tunda an riga an yanke hukunci yace a'a kowa ku je ku yi aiki kowa ana hore masa aikin abin da aka halicce shi sun bin shi wanda aka halicce shi don aljanna za a hore masa aikin aljanna wanda aka halicce shi don wuta zai je sauƙin yin aikin yan wuta saboda haka ba da za a yi mutum yana ta aikin alkhairi kuma dan wuta ne sai dai in ya canza daga ƙarshe ya koma aikin ‘yan wuta ɗin ya mutu akan wannan amma matuƙar ya mutu akan aikin alkhairi ubangiji baya saba abin da ya alkawari wannan shi kuma yake cewa wasu mutane na cewa manzan Allah sallallahu Alaihi idan ya yi buɗe baki da dabino baya ƙara wani abu sai bayan sallah to me gaskiyar haka abin da ya tabbata a hadisin anas cikin sahihain annabi sallallahu Alaihi idan lokacin buɗe baki yi kana yufdiru ala rutabat fa in lam takun rutabat fa ala tamrat fa in lam takun hasa hasawatin mimma shine abinda ya zo a cikin hadisin Anas wato annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana yin buɗe baki da dabino rutab dabinon da ake ce masa rutab da yake ba wanda ya bushe ba sannan idan bai samu rutab ba sai ya ci dabinon irin wanda muka saba ci idan kuma bai samu ba sai ya sha ruwa qabla an yusalli kafin yayi sallah to wannan su ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bude bakinsa da shi a ƙari akan wannan ba mu samu wata ruwaya da take nuna yana karawa akan wannan kafin sallah ba amma yin hakan dan mutum ya ci ya cika cikin sa ya fita sallah ba nuna kuma yayi laifi baya nuna yayi laifi shi yasa Abdullahi dan Umar yana jin ikama yakan ce sai ya gama saboda haka sai ya gama koshi yake fita haka wannan yana nuna yana wato yana nuna sunna kai haka din shine shine sunna sannan sabanin haka din jaiz ne ba wai haramun bane wannan kuma ya ce wai an ro akwai hadisin da aka roito cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce dukkan muminin da ya sallar asuba a cikin jam'i kuma ya ci gaba da zama cikin masallaci yana ta tasbihi har zuwa fitowar rana to za a rubuta masa lada daidai da wanda ya aikin hajji da umara sau uku me ingancin wannan gaskiya ban san wannan hadisin da wannan lafazin ba in akwai wanda ya sani sai ya da wannan lafazin cewa za a rubuta masa ladan wanda ya hajji da umara sau uku wannan kuma tambaya take yi ta ce shin ya halatta ga mace mai haila ta taba alkur'ani mai girma to sabani ne na malamai jumhurin malamai suna cewa baya dacewa macen da take haila ko wanda yake da janaba ya taba alkur'ani wannan shine maganar jumhurin malamai malik shafi'i ahmad da sauransu duk abin da suke faɗa kenan wasu daga cikin malamai sun saba musu su kuma suna ganin ba laifi dan mutum yana buƙatar taɓawa ɗin saboda karatu ya taba koda yana da haila ko kuma koda tana da tana haila ko kuma koda yana da janaba hadisin da aka ruwaito na Abu Sa'id al a hadisin abdullahi ibn amur na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mace mai haila ko mutum mai janaba ba zai karanta wani abu na alkur'ani ba ba zai taba shi ba hadisin za'ifi ne bai inganta ba saboda haka za mu ga daga cikin malamai magabata Dawud ibn Ali ibn Hazm al-Zahiri da Abdullahi dan Abbas kuma wannan shine ikhtiyar ibn al-Munzir a cikin littafinsa al-Awsat su suna ganin ba komai dan an taba to abinda dai yake mustahabbi ne shine ana son in zaka ambaci Allah ka yi shi cikin tahara in har haka za ta samu wannan mustahabbi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni akrahu an adhkura Allah ala ghairi tahara ba na san in gana ambaci Allah ba cikin tsarkina ba wannan yana nuna istihbabi hadisin Aisha da yake cikin Muslim da take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi manzo Allah yana ambacin Allah a kowane yanayi yake ciki wannan shi kuma yana nuna jawaz saboda haka idan har ka samu kai tsarki kafin ka karanta alkur'anin ma wannan shi aka fi so inda kuma bukata za ta sa mutum ya ɗau alƙur'anin saboda bukata karatu yake ba zai iya yi da ka ba ko kuma a karantarwa ake yi tana bukatar tafi karatun da ake yi domin ta riƙe abin da ake karantarwa to wannan babu komai don ta taba saboda babu wani nassi katsi da ya zo kan matsala shi ya sa ma malamai suka yi sabani suka rabu gida biyu wasu suka halatta wasu suka hana don haka ba matsala ce da za a tsananta a kanta ba sai kuma ta ce tana neman addu'a allah maɗaukakin sarki ya ba ta haihuwa domin takan yi mafarki cewa tana da ciki amma sai a gaya mata a cikin mafarkin cewa za a zubar mata da cikin kashe gari sai ta tashi da al'ada to duk wannan al'amari ne na ubangiji ubangiji shi ke ba da haihuwa duk sanda ya ga dama ya habu liman ya sha'o inasan wa ya habu liman ya sha’o zukur au yi yuzawwijuhum zukranan wa inasan wa ya ya man a kima. ubangiji duk shi yake wannan ya ba wasu maza ya ba wasu mata wasu ya gauraya musu wasu kuma ma ya sa su ba sa haihuwa don haka kyauta ce daga Allah sai ta ci gaba da addu'a cewa Allah ya bata zurriya tayyiba tana addu'a ubangiji zai saurari addu'arta in lokacin bayarwa yayi ubangiji zai bata sai kuma wani shi kuma tambayar da yake yi wanda ya haddace qur'ani izu 60 bakara zuwa nasu shi ma jahili ne idan bai san abin da ya haddace ba jahili ne dan ka haddace qur'ani daga bakara zuwa nasu kuma kana ta ragab zakka ka san tauhidi ba ba ka san Allah ba baka kuma shikenan sai ka zama malami a'a ai ga sunan kuna gani wasu ma sun zama yan tatsi ne shi shikenan sai ka ce malamai ne tsabar hadda kawai ba tare da sanin ma'anar ba wannan ba shi ke fidda mutum daga sahun waɗanda suke jahilai ko awamun nas aƙalla ka ce yana cikin gama garin mutane in ma ka ji nauyin ka ce da shi jahili to sa shi cikin gama gari ko da amma ba za ka sa shi cikin malamai ba kawai don ya abin nan shi ya yasa ake zuwa gurin 'yan tsubbu da bokaye da masu duba ana ce da su malamai saboda wasu sun karanta alkur'ani daga cikinsu sun yi irin wannan hadda ɗin wani gagara faɗi ne a cikin alkur'ani gagara ba ne to amma kuma bai san komai a alkur'anin ba wanda yana nan jahilinsa ba zai fitar da shi daga cikin jahala ba in ka ji nauyin ka ce masa jahili to ce da shi ga magarin mutum ne shi sai ya ce to a gaya masa wane ne jahili kuma wane ne ba jahili ba jahili shi ne wanda bai da ilimi ba shi ne jahili ba wanda kuma yake da ilimi shine wanda yake ba jiki ba kana maka a yi maka ta'arifin abin da yake wadih abin da yake sassauka galibi mutane sukan nada wasu malamai ko ba malamai ba ne shi yasa malamai waɗanda suke da ilimi wanda duniya ta shaida sun yi ilimi su ne za su iya ba da shaida cewa wane yana da ilimi amma sai ka ga jahili shi ke cewa wane yana da ilimi wane bai da ilimi kuma shi jahili ne ban sanya aka yi ya gane cewa yana da ilimin ba ya aka yi gane da ilimi muna ganin ko a cikin harkar sana'a ta yau da gobe wanda ya karanta sana'a iri kaza ko iya sana'a iri kaza shi yake cewa wani ya san sana'ar wani bai santa ba amma wanda ba sana'ar sa bace ya za a yi kasancewa wani ya santa ko bai santa ba ba za ka iya sanin wannan ba saboda haka malamai suke shaida akan ilimin mutum ko rashin ilimin mutum to sai shi kuma wannan da yake tambaya yake cewa yana so in gaya masa sunayen littattafan da na wallafa domin yana so ya saye su ya amfana to ba ban yi wallafa-wallafa da yawa ba amma zan gaya maka waɗanda aka buga kuma ake sayar da su daga ciki akwai littafin aligrab kitabul al’igrab asali littafin nasa'i ne na yi masa aiki wanda shi ne farkon fitowarsa duniya ko ce farkon fitowarsa a bige bayan da ya jima a rubutunsa na hannu a lokacin da muka samu makhtutarsa ta abul abbas al-azafi wani ɗalibin ibn rushaid saboda haka an buga wannan littafi a darul ma'asir a wajen 1994 yana nan ana sayar da shi amma a ƙasashen laraba akwai littafin dawabitul jarhi wa ta'dil ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي من خلال سير أعلام النبلاء wannan sifili biyu ne shafi kamar wajen dubu da wani abu shi ma wannan an buga shi kuma za ka same shi a kasashen larabawa akwai akwai littafin almadrasatul hadisiyya fi makka wal madina وأثرها في, في, في الحديث وعلومه من نشأتها حتى نهاية القرن الثاني الهجري littafi ne wanda shi ne a project dina na phd akan makaranta ta hadisi da aka yi a makka da madina da tasirin da ta yi a cikin hadisi da fannoninsa tun daga kafuwarta har zuwa ƙarshen karni na biyu bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ma yana nan an buga shi cikin sifili biyu shi ma ya haura shafi dubu banda shi akwai kitabut tamiz fi في تلخيص a hadithi شرح wajiz littafin da ya fi shahara da at-talkhisul habir littafi ne da ibnu hajar al-asqalani ya rubuta an dade ana amfani da wani bugu da aka yi wanda yake da cike da kurakurai to Allah da ikonsa mun samu nusakh wato rubutun hannu na asali na littafin kusan mun samu nuska ta kai shida da rubutun hannu na malamai da daddu akwai ma wanda tun zamanin Ibn hajar yana da rai aka rubuta akwai wanda an rubuta shi ya rubuta ma sunan littafin a baya da hannunsa kuma an juma ana faɗar littafin ba da sunansa ba don har su sheik nasiruddin albani suka bar duniya ba su gano sunan hakikanin sunan littafin ba allah da ikonsa daga baya bincike yasa muka gano sunan littafin shine at-tamis to shi ma na masa aiki an buga shi cikin sifili sifili bakwai hadda fairas wato wajen shafi yado shafi dubu uku saboda haka waɗannan littafai suna na ana samun su amma idan ka je ƙasar saudiya za ka same su in an kawo su nan ba kowa ma zai iya saya ba ballantana ya karanta to waɗannan waɗanda aka buga akwai waɗanda akwai waɗanda ba a buga ba akwai kuma waɗanda da hausa ne wannan ƙanana ƙanana ne ba sai an ambace su ba za mu tashi aya ta 18 na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين نعم <coughs> الله مدعوك كن سركي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ومن أظلم ونن يكي زالنشي ممن افترى على الله كذبا كمر وند يكري كروة كريا يجنجنا الله ula'ika yu'raduna ala rabbihim waɗannan su ake gicciyo su ga ubangijinsu ake wato gicciyo su ga ubangijinsu wa yaqulu al-ashhadu sai masu shaida su ce ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim waɗannan su ne suka yi wa ubangijinsu ƙarya ala la'natullahi ala adh ala ku saurara la'anar Allah ta tabbata ga waɗanda suke azzalimai to bayan ubangiji ya bamu labarin waɗanda suke muminai waɗanda suka bi tafarkin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda ubangiji ya gama ba mu labari a yanda afa man kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhum sai kuma ubangiji yake gaya mana ɗaya bangaren su kuma waɗanda suka yi wa Allah ƙarya maimakon su tsaya kan hujjar da ubangiji ya aje su a kai sai suka ga wannan ba shi ya kamata su yi ba illa su yi wa Allah ƙarya wannan su ne ɓangare na biyu to Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin cewa kafirai suna da hanyoyi daban-daban suna da hanyoyi daban-daban wajen nuna gaba ko karyata abin da yake na gaskiya na farko akwai tsananin kwaɗayinsu ga duniya da tsananin kwaɗayinsu ga yadda za su tara duniya ɗin wanda ubangiji ya rushe wannan hanya tasu da ayar da ta gabata ayar ta sha biyar man kana yuridul hayatar duniya wa zinataha wannan hanya ce ta kafirai su kullum tunaninsu duniya ubangiji ya rushe wannan sannan hanya ta biyu a kowaɗanda suke inkarin annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa suke sukan mu'ujizar da Allah madaukakin sarki ya bashi ita ma ubangiji ya rushe wannan hanyar da ayar da ta gabata aya ta 17 afa man kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu sai kuma maganar da suke yi na karerayen da suke yi cewa ababen da suke bautawa za su cece su a wurin Allah ko kuma 'ya'yan Allah ne za su kusantar da su zuwa ga Allah suna bauta ba wasu Allah suna cewa ha'ula'i shufa'una inda Allah cewa su za su cece su a gurin Allah to wannan ita ce hanya ta uku wadda Allah maɗaukakin sarki yake rushewa a cikin wannan ayar Ya ce wa man azlamu min maniftara ala ka kadhiban wane ne ya kai zalunci na mutumin da zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ma'ana babu wanda ya kai wannan zalunci domin ita kanta ƙarya a karan kanta ai laifi ne babba to ballantana kuma ƙaryar da za a yi a jingina wa Allah a ce shi ya ce kaza shi ne ya ce kaza shi ya halatta kaza shi ya haramta kaza wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhib la yuflihun kada saboda abinda harshen ku yake sifantawa na ƙarya ku rika cewa wannan halal ne wannan haram ne alhalin ba ku da hujja daga ayar alkur'ani ko hadisin manzan Allah sallallahu alaihi sai tsabar ƙarya ce innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihu waɗanda duk suke kirkirar ƙarya su jingina wa Allah ba fa za su samu rabo ba ba za su samu rabo ba a duniya ba za su samu rabo ba a lahira to ba mutumin da ya kai ƙarya kamar wanda zai jingina wa Allah ƙarya yayi ƙarya ya jingina wa Allah Allah ce ula'ika yu'raduna ala rabbihim waɗannan su ne ake bijiro da su zuwa ga ubangijinsu su ake kawo su gaban ubangiji yawmal hashri ranar da ubangiji zai tara kowa a yi musu hisabi to su za a zo da su gaban ubangiji wa yaqulul ashhadu masu shaida daga cikin mala'iku daga cikin manzanni da muminai da dukkan ma mutane su yi shaida su ce ha'ula illazina kadhabu ala rabbihim waɗannan su ne suka yi wa Allah ƙarya kaga anan ubangiji yana nuna yadda waɗannan mutane za su wulaƙanta ranar gobe kiyama don mai yi wa Allah ƙarya to ranar gobe kiyama sai ya wulaƙanta sai ya ƙasƙanta, sai an kunyata shi cikin taro a gaban duniya gaba ɗaya ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim hadisin safwan ibn muhris yake cewa kuntu akhidan bi yadi ibn umar wata rana ina fito ina rike da hannun abdullahi dan umar iz arada lahu rajulun sai wani mutum ya gitta ta gitto masa qala kaifa sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi najwa yawm alqiyama sai ya tambayi abdullahi dan umar yace me kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa game da ganawar Allah da bawan sa da gobe kiyama kaji manzon Allah yayi magana akan yadda Allah zai gana da bawan sa da gobe kiyama قال سمعته يقول سي عبد الله دان اور يتي ايه ناجي شي yana cewa ان الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا حتى اذا قرره بذنوبه وراى في نفسه انه قد هلك قال فاني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتابه كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين abdullahi ɗan umar ya ce eh, na ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa game da ganawar ubangiji da bawan da gobe kiyama yace ji shi yana cewa Allah mai girma da buwaya zai kusanto da mumini fa wa alaihi kanafahu ya sanya masa kiyayewarsa ma'ana ya kewaye shi ya suturce shi ya ɓoye shi wa ya yasturuhu minan nas ya suturce shi daga ganin mutane wato daga shi sai ubangijinsa wa yuqarriruhu bi zunubihi sannan kuma ya kama shi ya tabbatar masa da zunubansa wa yaqulu lahu yace da shi ata'rifu dhanba kaza ata'rifu dhanba kaza ata'rifu dhanba kaza ubangiji na tambayesa ka laifi kaza da kai ka laifi kaza da kai lokaci kaza a guri kaza ka laifi kaza lokaci kaza a guri kaza duk yana cewa eh ya sani ya sani ya sani babu yadda za a musa domin wannan mumini ne saboda haka ba zai musa wa ubangiji ba hatta idza bi sai ya kama shi wato da wannan zunubin ya kuma yadda cewa ya yayi zunubin wara'a fi nafsi annahu qad halak ba wannan ya riga ya sakankance cewa tabbas ya halaka daga an gama wannan hisabin wuta za a tafi da shi kala sai ubangiji ya ce fa inni qassatartuha alayka fid dunya to na sitirta maka wannan zunubin da kai a duniya ba wanda ya sani kai tsakanina da kai kawai kai ni kadai na sani to na sitirce ka a duniya wa ana aghfiruha lakal yau a yau zan gafarta maka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun duk al'ummata waɗanda suke iya samun rangwamen ubangiji ne amma ba waɗanda banda waɗanda suke fitowa ƙarara suna laifi don waɗannan rashin kunya su ta kai matuƙa har ma ba za su iya yi a boye ba a za su fito bainar jama'a suna laifi waɗannan rashin kunya su ta kai inda ta kai ubangiji ba zai musu rangwame ba thumma yu'ta kitaba hasanatihi sai a bashi littafin sanad ayyukan ladansa a sa na dama saboda haka sai ya tafi aljanna wa amma al wal munafiqun amma kafirai kuma da munafikai fa yaqulu al-ashhadu sai masu shaida su ce masu shaida su ce haula alladhina kadhabu ala rabbihim wadannan sune suka yi wa Allah ƙarya ala la'natullahi ala zalimin Mu saurara la'anar Allah ta tabbata bisa ga waɗanda suke azzalimai to kaga wannan <clears throat> yana nuna cewa duk wani kafiri duk wani munafiki ubangiji zai tsira ya tashi na gobe kiyama zai tona masa asiri domin sa ga ubangijinsa ubangiji ya ce za a bijiro da su a kawo su gaba ga ubangiji a wannan lokaci kuma ya kolul ashadu mala'iku da manzanni waɗanda Allah ya ce fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al manzanni da kuma waɗanda suke mutane gaba ɗaya za su yi shaida su ce ha'ula'i ka duba hadda wata ismul ishara ha'ula'i kamar ma duk sai an nuna su ce waɗannan ha'ula'i waɗannan su ne allazina kazabu ala rabbi suka yi wa Allah ƙarya ala la'natullahi ala zalimin ala duba harfin tanbih don a ƙara jawo hankalin mutane duk a duba Allah ya la'anci mutanen da suke azzalumai a lahira ga kunyar da za su ji a duniya kuma tun daga duniya kuma ubangiji ya la'ance su Allah ya saifanta su da cewa الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون to waɗannan kaga su ne waɗanda suke da fasadul ƙasdi kamar yadda muka faɗa abubuwa biyu su suke hana mutum ya karɓi gaskiya ko dai ya zama yana da jahilci wanda zai hana shi ya fahimci gaskiya ɗin ko kuma ya zama yana da fasadul ƙasdi wato yana da mummunan nufi ga shi ya san gaskiya ɗin amma ƙoƙari yake yi ya ban ta kada jama'a su fahimce ta kullum abin da yake kokari shine ya jefa shubha ya kawo shubhar da za ta rikita kan jama'a su kasa gane gaskiyar inda ta sa gaba shi wannan ita ce bukatarsa to su ne Allah yake maganar su anan masu ya ce fasadul qasdi yace allazina yasudduna an sabilillah su ne waɗanda suke katange mutane daga bin tafarkin Allah su sun ƙi bin tafarkin Allah kuma ba za su bar ma wasu su bi ba kaga wannan shine ya kai gaya wajen yaƙi da addinin Allah mutum ya ce ba zai yi ba kuma ba zai bar masu yi su yi ba idan ya ga masu yi waɗanda suka yi imani ko dai ya gallaza musu a shiga cikin masu gallaza musu da ya shiga cikin masu gallaza musu ko kuma a'a wasu da suke kokarin su gane yayi kokarin yadda zai rikita musu tunani kar su gane kaga wannan shi yake nuna gaya wajen zalunci yasudduna an sabilillah wa ha'i wajen. kuma suna neman hanyar Allah ta zama kartatacciya saboda haka kullum kokari suke su bata hanyar Allah su ga cewa sun sanya shubha a cikin zukatan mu'minai kada mu'minai su gane gaskiya ka su yi aiki da ita ubangiji ya ce wahum bil akhirati hum kafirun kuma su waɗannan su ne suke kafircewa da lahira ubangiji ya ƙara kawo zamirul fasli littakid wa hum bil akhirati hum kafirun saboda a nan ubangiji yana faɗar irin yadda suke faɗa da gaskiya suke kawo shubuhohi don haka sai da aka ƙara ƙarfafa zamirin sai da aka ƙara ƙarfafa batun cewa su kafirai ne da wannan zamirul fasli din amma in ka duba a irin wannan ayat ta zo a cikin suratul araf amma babu wannan zamirul fasli alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna hiwajan wa hum bil akhirati kafirun ba a ce hum kafirun ba domin a can an gama hisabi kowa ya gane gaskiya bu gane shubha kuma babu ita don haka babu bukatar sai an ƙara ƙarfafa maka magana cewa fa waɗannan kafirai ne amma a nan tunda ana batun shubhasu ne ana fatun irin hanyoyin da suke bi don su yaƙi gaskiya kana buƙatar a ƙarfafa maka zancen cewa waɗannan fa kafirai ne ba musulmi ba shi yasa damirul fasli ya zo a nan bai zo a can ba wahum bil akhirati hum kafiruna waɗannan su ne tabbas kafirai a ranar lahira su ne suka kafirce wa ranar lahira su ne suka kafirce wa ranar da ubangiji zai yi sakamako suka ce ba su yadda ba a yau ga abin da suke gani ubangiji ya sa ka musu gwargwadon irin yadda suka yi aiki ubangiji ya ci gaba da cewa أولئك ya يكونوا معجزين في الأرض wa ma لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون الله أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah maɗaukakin sarki ya ce ula'ika lam yakunu mu'jizina fil ard waɗannan ba su kasance masu kuɓucewa Allah a doron ƙasa ba masu gagarar ubangiji a doron ƙasa ba wa ma kana lahum min dunillahi min awliya sannan ba su da wasu majibinta al'amarin ba Allah ba waɗanda za su tsaya musu su kare su daga azabar Allah yudha'afu lahum al'azab ana ribanya musu azaba ranar gobe kiyama ma kanu yastati'una sam'a ba su kasance suna iya jure sauraro ba wa ma kanu yubsiruna basu kasance suna iya jura gani ba ulaiikal ladina khasiru anfusahum waɗannan sune suka yi hasara kawo kansu wa dhalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kirkira na ƙarya a yau ranar gobe kiyama ya bace musu da gani sun neme shi sun rasa ubangiji ya ci gaba da bada siffar waɗannan da suke azzalimai kafirai waɗanda suka yaƙi da addinin Allah ko suke ma yaƙi da addinin Allah bayan ya sifanta su da cewa maƙaryata ne ya sifanta su da cewa azzalumai ne ya ce su ne waɗanda kuma suke kangewa daga shiga daga ainihin bin tafarkin Allah sai ya ce ula'ika lam ya kunu mu'ujizi na fil'art waɗannan ba za su iya kubucewa ubangiji a ƙasa ba wato don abinda kuka ga ubangiji yana ba su na ni'ima ta lala yake musu kamar yadda muka yi bayani a baya sanastadrijuhum min haythu la ya'lamu wa umli lahum inna kai matin ubangiji ta lala yake musu ba wai dan sun gagare shi bane yasa suke holewa suke fantamawa a rayuwar duniya a'a yana musu ta lala ne ranar da zai kama su kamun sa ba zai yi kyau ba zai musu kyau ba to shi yasa ubangiji yake cewa ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wama kana lahum min dunillahi min awliya sannan ko ba su da wasu majubinta al'amarin su a ranar gobe kiyama ba su da wanda za su tsaya musu su ce ainihin za su kubutar da su daga azabar Allah babu wanda zai iya wannan ubangiji ya saurara musu anan to amma ranar da zai kama su kamun sa kamu ne na aziz wanda yake gagara dau kuma wanda yake muqtadir mai iko ranar da zai kama su kamu ne da ba za su iya kubucewa ba Allah yana cewa inda ma yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar ubangiji yana kyale su ne har zuwa ranar da idanuwa za su fito su yi kula bula a ranar gobe kiyama ranar da idanuwa su fito su yi kuru kuru ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubangiji yana saurarawa azzalimi amma ranar da ya kama shi to ba zai iya kubucewa ba Allah ya ce ma kanu yastati'una as-sam'a yudha'afu lahum al-'adhab ana rubanya musu azaba ranar gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki zai rubanya musu azaba sama da azabar da suke ciki saboda laifin da suka yi ya cancanci haka sun bace a karan kansu sannan kuma sun batar sun bace ubangiji zai azabtar da su a dalilin wasu sannan kuma zai rubanya musu azabar saboda sun batar da wasu wato za su ɗauki laifinsu za kuma su ɗauki laifin waɗanda suka ɓatar haka ubangiji zai musu وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا Ubangiji ya ce lokacin da za a jefa su hatta idan daraku fiha qalat ukhrahum liulahum Waɗanda suka zo daga baya su ce ma wadanda suka samu a ciki wato shugabannin aka aka fara sawa sannan aka aka jeho mabiyan ciki sai suka zo suka same su Ha haulai azalluna ana jeho suka ce Allah ga waɗanda suka batar da mu fa atihim azaban da'ifan minan nar ubangiji ka rubanya musu ka rubanya musu ce ni kullun da'if dukkan ku za a rubanya muku ba wanda za a kyale a yau kullama khabat zidnahum sa'ira to ubangiji yace yudha'afu lahumul azab za a rubanya musu azaba ranar gobe kiyama ma kanu yastati'una sam'a ba su kasance masu iya juriyar ji ba ba su iya jin abin da ake faɗa musu na gaskiya ba wa ma yi suruna ko ba su iya ba su kasance suna ganin abin da ake nuna musu na dalilai ba dalilai na mu'ujizozi da annabawa suka nuna musu sun rufe ido kamar ba su gani ba malamai sun yi fassara daban-daban dangane da wannan aya akwai fassara kamar guda shida amma daga ciki akwai waɗanda da alkur'ani kai tsaye yana goya mata baya domin akwai ayoyi alkur'ani da suke nuna hakan akwai fassarar da malamai suka yi suka ce ma kanu una sam'a ma'ana ba sa iya jin gaskiya jin da zai sa su amfana da ita suna ji ana faɗa ba wai ba sa ji ba amma kuma sauraron da suke yi ba na su amfana ba ne sauraron su ga laifi ne su yi gyara su ce gashi ba daidai ake yi guri kaza ba guri ne kawai amfanin sauraron su amma ba wai nan su amfana su bi gaskiya ba sannan kuma in sun ga dalilin karara inda za a ɗauko a karanta musu karara su karɓa su gani to ba za su karanta su gani da idan su gani na wanda zai shirya ba saboda haka la yasma'una al-haqqa sama'al intifa wa la yubsiruna al ibsara muhtadin ba za su jaurari gaskiya ba sauraro na amfana ba kuma za su ga gaskiya ba gani na wanda zai shirya ubangiji wato yana gaya mana cewa ba za su yi wannan ba saboda sun gwammace su tsauna a kan biyar shaidan a bisa su bi Allah ubangiji ya ba su gani ya ba su ji wanda suna gani suna ji ya ba su kwakwalwa ya ba su zuciya wacce za su yi tunani da ita su iya gane cewa abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba ne amma kuma ba za su yi amfani da wannan ba waje alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay'in id kanu yajhaduna bi ayatillah ubangiji ya sa musu ji ya sa musu gani ya sa musu zukata amma kuma wannan zukatan wannan ganin da jin da gani da zukatan da ubangiji ya sa musu basu wadatar da su komai ba saboda sun ci gaba da jayayya da ayoyin ubangiji to wannan ita ce fassarar da imamu ya yi ita kuma ya zaɓa daga cikin fassarorin da ya kawo kuma ya nakalto wannan fassara daga abdullahi dan abbas da qatada ibnu da'amata sadusi al-basri cewa wannan shine ma'anar ayar la yasma'un Ah, ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun ba sa ji na amfani ba su kuma gani gani na su shiriyu wasu malamai suka ce rashin iya jin su ko ganin su da Allah yake faɗa a wannan aya ai saboda rufi ne da ubangiji ya musu akan zukatansu da ganin su da jin su sakamakon abin da suke yi na kangara ubangiji ya faɗi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim ubangiji ya rufe jinsu da ganinsu ya sanya ainihin rufi kan idanunsu ba sa ganin gaskiya ba sa jinta wannan kuma sakamakon abin da suka yi ne kamar yadda Allah ce falamma zagu azaga Allahu qulubahum da suka karkace sai ubangiji ya karkatar da zukatansu wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun don haka sakamakon abin da suka yi ne ayyukansu su suka jawo har ubangiji ya yi khatama a kan zukatansu da ganinsu da jinsu ba sa ganin gaskiya ba sa jin gaskiya ba sa fahimtar gaskiya to wannan shi ne zaɓin da al'aminu shankiti ya a tafsirinsa cewa shi ya firin jahid da wannan ma kanu ya una sama wasu suka ce ana nufin saboda ƙiyayyar da suke yi wa gaskiya har ba sa son su jita ba su iya jurewa jinta ba da ya zo ya ji inda ake faɗar gaskiya sauri yake ya wuce kada ma wata kalma ta gaskiya ta faɗa kunnensa ya san ji wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkar yakaduna yasquna bil ladina yatluna alaihim ayatina ubangiji haka yace ce lokacin da ake karanta musu ayoyin mu waɗanda suke bayyanannu zaka ga alamar bacin rai a fuskokin waɗanda suke kafirai zaka ga ba sa su ransu ya baci kai ka ce za su auka ma waɗanda ma suke karanta musu ayoyin ka ce inda da suka samu dama ma za su auka wa shi mai karatun mai wa'azin sun gama da shi to wannan shi ne abinda ya sa ubangiji yake cewa ma kanu ya satsi unar sama wa ma kanu yabsiru ba sa iya ma sauraro saboda abinda ake faɗa ɗin nan ba sa so qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taglibun kafirai suna cewa kada ku saurari wannan alqur'anin ku yi ta kakaci in ana karanta sa ana karanta qur'ani ko wala Allah kwa samu galaba wannan kadan daga cikin ma'anoni da malamai suka faɗa dangane da wannan da wannan aya kuma zamu ga dukkan ma'anonin alkur'ani yana goyen bayan su wato akwai sama na sauraro akwai kuma sama na karbar abin da ka saurara ubangiji yana cewa walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum muridun kaga wannan sauraro ne na karba sauraro ne na karba za su ji amma ko ba lalle su karba ba za su ji ba lalle su karba ba ya ayyuhal ladina amanu la ta la takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'u su ce sun ji amma kuma ba sa ji ma'ana sun ji da kunne da fatar kunne amma kuma wannan jin da suka yi bai ratsa zuwa zuciyarsu ba ashe kaga akwai ji na ka saurara akwai kuma ji na ka saurara kuma ka karba abin da aka faɗa maka saura kalmar as tana zuwa bi ma'ana al-istijaba walau walau walau fihim khairan la asma'ahum da ubangiji ya so su da ya san akwai alkhairi tattare da su to da ya jiyar da su ma'ana da ya sa sun karɓi abin da suka ji shine ma'anar sami Allahu liman hamida da ake da kake faɗa a sallah sami Allahu din nan ai istijaballah ubangiji ya karba ma wanda ya gode masa shi ne ma'anar sam'u a nan don haka sam'u yana zuwa da ma'anar sauraro da kunne yana kuma zuwa da ma'anar wato ka ji ka karba abin da aka gaya maka saboda ko da sun ji in ba su karba ba kamar ba su ji ba ne ma kano ya una sam'a wa ma kanu yusirun ula'ika alladhina khasiru anfusahum Allah ce waɗannan su suka yi hasarar kawo su suka yi hasarar kawo kansu ranar gobe kiyama don babu hasarar da ta kai hasarar ranar gobe kiyama ubangiji ya ba su hankali ya ba su ji da gani don su amfana da shi amma ba su yi amfani da jin su da ganin su ba da hankalin da ubangiji ya gabe ba su kaga wannan su suka yi asara ranar gobe kiyama wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda duk suke faɗa na ƙaryace ƙaryace suna cewa suwa da za su cece su suwa da su za su wuce musu gaba a wajen Allah suwa da za su yi kaza za su yi kaza rana gobe kiyama za su nemi wane wane din da su rasa su duk abin da suke takama da shi za su neme su rasa ubangiji ya musu kamun da ba za su iya cewa ba Allah ce la jarama la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun ubangiji yace babu shakka annahum fil akhirati humul akhsarun a lahira sune suka fi kowa hasara wato sune suka fi kowa hasara domin babu hasarar da ta kai mutum ya sayar da lahirarsa saboda duniya babu hasarar da ta kai mutum a ce da shi ga aljanna ga wuta ya zaɓo ta bar aljanna babu hasarar da ta kai a ce ga abinda zai yardar da Allah ga abinda zai fusata ubangiji mutum ya dau abinda zai fusata ubangiji ya bar abinda. da zai yardar da ubangiji babu shakka babu asarar da ta kai wannan shi yasa za mu ga a cikin waɗannan ayoyi tun daga aya ta sha takwas har zuwa aya ta ashirin da biyu ubangiji ya faɗi sifofi ne na kafirai sifofi ne na masu faɗa da addinin allah sifofi goma sha hudu ubangiji ya faɗa daga aya ta sha takwas da muka karanta fa man azlamu har zuwa wannan aya ta ashirin ai da biyu ko ubangiji ya faɗi sifofinsu in ku koma za ku ga da farko ya faɗi cewa mutane ne waɗanda suke yi wa Allah kage wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban na biyu ya faɗi cewa mutane ne da ake gicciyo su gaban ubangiji gicciyowa ta wulakanci ta tozartawa haka za su zo ranar gobe ana gargado su ana koro su a kawo su gaban jama'a kaga wannan sifa ce wacce take mara kyau sifa ce wacce take mummuna da za su samu kansu a cikin ta ta uku ubangiji ya ce za a kunyata su a ranar gobe kiyama shaidu gaba ɗaya kowa ya nuna su da ɗan yatsa ya ce ha'ula illazina zabo ala rabbihim kaga wannan ma sifa ce take ba ta da kyau a ce mutum ya tsinci kansa cikin ta sannan sifa ta hudu kasance wanda ake la'anta su ala la'natul ala la'natullahi ala zalimin la'anar ubangiji ta tabbata akan azzalimai sannan sifa ta biyar kasance wasu masu togewa masu katange mutane da karbar gaskiya alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja suna ainihin katange mutane da kasu karbi gaskiya wannan kaga wata mummunan sifa ce da suke da ita sannan sifar su ta shida yunkurin da suke yi da kokarin su da fadi tashin su na su ga sun yada shubha domin a kasa fahimtar hanyar Allah shine wa yabghunaha iwaja da ubangiji yace suna neman hanyar Allah ta zama karkatacciya har kullum kokari suke su sa mutane su kasa fahimtar abinda ake faɗa na gaskiya su kira shi tashin hankali ai abin nan ai abin ai yan tashin hankali ne kawai tare da cewa abin da ake karantawa alkur'ani ne da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ya buhuna ha iwaja kenan sannan ubangiji ya sifanta su da cewa su ne waɗanda suke kafircewa ranar lahira wahum bil akhirati hum kafiruna sannan sifa ta takwas ubangiji ya sifanta su da cewa ba za su iya wato su masu gajiyawa ne ba za su iya gujewa azabar Allah ba a nan duniya ba za su yi tserewa azabar ubangiji ba kada su ga cewa suna jin daɗi a duniya su cewa kamar ubangiji ya manta da su ne ko ya kyale su ba za su guje wa kamun ubangiji ba ula'ika lam kunu mu'jizina fil ard sifa ta tara ubangiji yace ce da ba su da masoya waɗanda za su jubinci al'amarin ba Allah ba wanda za su kare su daga fadawa cikin azabar Allah ce wa ma kana lahum min dunillahi min awliya sannan sifa ta goma ubangiji ce yudha'afu lahum al'azab za a ninninka musu azaba saboda sun batar kuma sun yi kokari wajen batar da wasu sifa ta sha ɗaya Allah ce ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun ba sa ji ba gani ma'ana suna ji ana faɗa amma ba sa ji na karɓa na yadda hakanan suna gari amma kuma ganin bai amfane su ba sifa ta sha biyu ula'ikan lazina khasiru anfusahum su ne wanda suka yi hasara kawo kansu domin wanda zai bauta wani Allah ya bar Allah wanda ya hasarar kansa sifa ta sha uku wa dalla anhum ma kanu yaftaru duk abin da suka kasance suna faɗa na da gumakan da suke bautawa da waɗanda suka rike ba Allah ba suna bauta musu suna ba su sifofi na Allah ranar gobe kiyama duk za su zo su ga cewa ashe duk babu suka rike duk banza suka rike wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izzah ubangiji ya ce mai kalla sai furu da bai ibadatihim wa yakununa alaihim didda sun rike su suna ganin za su samu wani daukaka da sura na gobe kiyama a ranar gobe kiyama waɗannan su ce ai mu ba mu yadda mu ba mu kuka bautawa ba ku dai je ku nemi wanda kuka bautawa duk su yi ta kafircewa juna su yi ta la'antar juna kaga wannan shine wa dhalla anhum ma kanu yaftarun sannan sifa ta sha hudu la jarama annahum fil akhirati humul aksaru!' a lahira babu hasararrun da suka kai wannan su suka fi kowa hasara a ranar gobe kiyama waɗannan sifofi ne da ubangiji ya faɗa na waɗanda suke azzalimai waɗanda suke yi wa Allah ƙarya suke yi wa addinin ubangiji wato addinin Allah kage Allah ya ci gaba da cewa innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqbatu ila rabbihim ulaika as أصحاب الجنة هم فيها خالدون to ubangiji bayan ya faɗi mutanen banza waɗanda suka fi kowa zalunci a duniya waɗanda suke wa Allah ƙarya kuma suke ta yunƙurin yadda za su ga sun rushe addinin Allah sai kuma aka faɗi mutanen ƙwarai su ne waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai ubangiji ya faɗi sifofinsu guda uku shi inda ladzina amanu wa amilu salihati wa akhbatu ila rabbihim innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka na kwarai wa akhbatu ila rabbihim sannan kuma suka mayar da al'amarin su zuwa ga ubangijin su ulaika ashabul janna waɗannan su ne yan aljanna hum fiha khaliduna su masu zama ne a cikin ta dindindin ubangiji ya faɗi mutanen kirki waɗanda su ne za su samu sakamako na kwarai a ranar gobe kiyama su ne waɗanda ba za su samu kansu cikin hasara ba abinda kuma suka yi a duniya ba zai bace musu ba na gobe kiyama Allah ya sifanta su da imani ya sifanta su da aiki na kwarai wanda yake nuna maka sun gyara baɗinin su da zahirin su baɗinin su a gyare yake a tsaftace yake hakanan zahirin su ma a tsaftace yake baɗinin su a cike yake da imani suna cike da imani sannan kuma zahirin su shi ma har ila yau cike yake da ayyuka wanda suke na kwarai ubangiji ya yabe su ta fuskar kyan baɗininsu ko tsabtar baɗininsu da tsabtar zahirinsu innal lazina amanu wa amilu salihati haka ubangiji yake hada waɗannan ayyuka abubuwa guda biyu domin ba zai yiwu mutum ya zama mumini ba amma kuma baya aiki na kwarai ba zai yiwu ba ya zama mumini sannan kuma baya aiki na kwarai dole ne yana da imani to sai imanin nan ya sanya shi kaga aiki na kwarai sun bayyana a tattare da shi ba zai yiwu ya ce shi mumini bane amma ka ganshi baya sallah baya azumi baya zakka ba baya ainihin ainihin gaskiya baya zikiri baya ambatan Allah dukkan wasu ayyukan alkhairi baya yi wannan ba za ka same shi tattare da mumini ba don in akwai imanin dole imanin nan wani inji ne da zai motsa da gabansa su yi aikin kwarai ubangiji cewa akhbatu ila rabbihim sannan kuma suka kaskantar da kansu zuwa ga ubangijinsu suka mayar da al'amarinsu zuwa ga ubangijinsu wannan shine isa matuƙa wajen imani su ne ubangiji ya ce a yi wa bishara wa bashirin mukhbitin da ubangiji ya faɗa ka yi wa masu mayar da al'amarinsu masu ƙasƙantar da kai ga ubangijinsu wanda bayan ya yi imani ya iki na kwarai sannan kuma zuciyarsa cike take da halatta ubangiji ko da yaushe baya cikin gafala zuciyarsa ba a gafalce take ba kullum yana hararo girman ubangijinsa yana yi masa biyayya wanda yake da manzila ta ikhbat manzila wannan matsayi na mai ainihin kaskantar da kai ga ubangijinsa wanda ya taka wani mataki na koli cikin matakan imani shine matakin da ake kira al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wato kana bautawa Allah ko dai da matakin muraqaba ko mataki na mushahada an ta'budu Allah ka annaka tarah kaga shine mataki na mushahada ka ji cewa kamar ga ubangiji nan a gabanka kana ganin shi yana ganin ka yadda kasancewa mutumin da kake jin kunyarsa kake ganin girmansa kake tsoronsa lokacin da kake gaban shi ba za ka yi abin da baya so ba to haka za ka bauta wa Allah ko ma sama da haka walillahi almasalul a'la ka bauta wa Allah sama da haka ka ji tsoronsa sama da haka ka tsaya ka kyautata aikinka yadda ka san in mai aiki ya baka aiki yana tsaye a kanka lokacin da kake aikin za ka yi kokarin ka kyautata aikin baka ha'ince shi ba to ka yi wa ubangiji sama da haka shine mataki na mushahada mataki na muraqaba fa in kun takun tarahu fa innahu yaraka in kai baka ganin shi wato baka bautawa Allah tamkar gashi kana ganin shi to ka bautawa Allah da jin cewa shi fa yana ganin ka wato ka sanya cewa ubangiji yana muraqabarka don haka waɗannan mataki guda biyu duk mataki ne na muhusinai da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama game da ihsani shi an ta'budallaha ka annaka tarahu wannan shine matakin mushahada Fa'in in kun tarahu in ba za ka iya kaiwa wannan mataki ba na innahu yarak to ka dawo zuwa koda mataki ne na muraqaba ka ji cewa ai ubangiji yana kallo na to wannan mataki ne da ba kowa da kowa yake kai kai shi ba waɗanda suka kai wannan mataki su ne waɗanda suke tattare da ma'iyar ubangiji a kodayaushe inda allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun suna tare da ma'iyar ubangiji duk al'amarinsu za ka ga ubangiji yana dafa musu yana taimaka musu yana tare da su da ta'yidinsa da nasararsa to su ne ubangiji yake cewa innal ladina amanu wa Aminu salihati wa akhbatu ila rabbihim suka nutsu zuwa ga ubangijinsu suka kaskantar da kai zuwa ga ubangijinsu innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne muminai wanda suke da kamala a cikin imani Kun san imani akwai abin da ake cewa al'imanul mutlak akwai kuma mutlakul iman al'imanul mutlak shine cikakken imani mutumin da ya yi wajibai har kuma ya gangaro yana ta yin mustahabbai don abin da aka ce mustahabbi ne sunna ne to za ka gan shi ana yi tare da shi wannan ne wanda yake da al'imanul mutlak cikakken imani akwai kuma al'iman wanda yake al'imanul wajib wanda dole ne duk mumini in har zai zama musulmi a same shi tare da shi idan ya zama na babu shi a zuciyarsa to ba ba musulmi su ne wannan usulul iman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa guda shida an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi waɗannan matakai guda waɗannan ginshikai guda shida dole ne mutum mumini ya yarda da su in ya ki yarda da ɗaya daga cikin shidan nan to ya fita daga da'irar musulmi gaba ɗaya to wannan shine aslul iman duk mumi duk musulmi yana da wannan duk musulmi akwai wannan tattare da shi domin aka rasa ɗaya daga cikin shidan nan to ya fita daga sahun musulmi to ƙari bisa ga wannan shine sauran ayyuka na alkhairi da za a buƙace ka kai duk ayyuka kuma da za ka yi suna shiga cikin musamman iman suna shiga cikin abin da ake cewa imani saboda haka ne malamai suke cewa al'imanu qaulun wa amal qaulun wa amal wa atiqad yazidu bi ta'a wa yanqusu bil imani ƙaulun ne in ka ce ƙaulun wa amal akwai ƙaulun kalbe wa ƙaulun lisan ƙaulun wa amal kawai in ka faɗa shi ma ya ƙunshi ƙida ta zuciya da kuma abin da za ka furta da bakinka sannan kuma ka yi aiki da gabanka to wannan imani ya zidu bi duk sanda ka yi wa ubangiji a ƙaruwa yake yi sannan duk sanda ka saba wa Allah raguwa yake da sakamakon wannan saɓani domin duk abin da aka siffanta shi da ƙaruwa to an san zai ragu domin waɗannan abubuwa tare suke duk sanda karuwa ta zo to lazimin karuwa duk sanda aka rasa abin da ya haifar da karuwa din ma'ana an samu raguwa saboda koda kalmar yanqusu bata zo a cikin alqur'ani ba an san akwai lazimin ta yazo wa idza ma wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun saboda mu'minai duk abin da aka saukar daga cikin alqur'ani suka karanta suka aiki da shi imanin su karuwa yake yi a shekenan wanda bai yi aiki da abin da ya karanta ba bai samu wannan karin ba in kuma da zai yi aiki da abin da ya karanta sannan daga baya zo ya daina aiki da shi kaga yayi baya kenan ya ragu saboda haka ko da ka ce yazidu baka ce yanqusu ba an san min lazimin ziyada shine an nuksan in dai aka samu kari to za a samu ragi kuma to wannan sune wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna waɗannan sune masu shiga aljanna sune abokan gidan aljanna su ne wanda suke abokantakar aljanna hum fiha da su masu zama ne a cikinta dindindin har abada ba masu shiga ne don a fitar da su ba a in sun shiga sun shiga kenan Allah ya ci gaba da cewa مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون Allah ya ce masalul fariƙai ne misalin waɗannan ɓangarori guda biyu jama'u guda biyu kal a'ma wal asammi kamar misalin makaho ne da wanda yake bebe wal basiri da wanda yake bai gani was sami da wanda yake ji hal yastawiyani mathala za su zama daidai a misali afala tazakkaruna ashe yanzu ba za ku azantu ba ba za ku yi tintintini ba wato ubangiji ce masalul fariqaini alfariƙai da su ne waɗanda aka faɗa maka da waɗancan faman azulam min maniftara ala Allah kaziban ko kuma innal ladina amanu wa amilus salihati ko afa afaman kana ala bayyinatin min rabbih da kuma faman azulam min maniftara ala Allah kaziban in ka ga dama ka maida damirin ya koma tun daga kan ayar afa afaman kana ala bayyinatin min rabbih yanzu in ka ɗauki wannan wanda suke kan hujja suke kan daidai suka san abin da suke zaka daidaita su da wanda ba su san abin da suke ba ubangiji ya ce masalul fariqai da misalin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu ƙungiyar muminai da ƙungiyar kafirai kal a'ma wal asammi kamar makaho ne wanda baya iya ganin hanya don haka ba zai iya ganin abin da zai amfane shi ba don ya ɗauka ba zai iya ganin abin da zai cutar da shi ya kauce masa ba haka nan yake tafiya yana fagamniya yana ta ainihin fundin-fundin ɗinsa bai san ina yake nufa ba ce sai kuma al'asam wanda yake kurma ne baya ji don haka duk inda ya dosa inda yake da hadari in aka kirawo shi cewa ya dawo ya dawo fa ba zai ji ba saboda ka sai ya fada cikin hadarin nan in yana tafiya da baya da baya ana rijiya rijiya rijiya rijiya sai dai ya ji shi tsundum ba zai san ana kiransa ba saboda ka baya ji kwata-kwata bai san ma ake gaya masa ba in ana tsawatar da shi bai sani ba in ana yi kuwa a zo a karba a zo a karba sai an gama karba shi bai sani ba to haka misalin kafiri yake misalin sakal a'ma ne baya ganin gaskiya ya karbe ta baya ganin ta ballantana ya aiki da ita sannan kuma baya ganin abin da zai cutar da shi ballantana ya kauce masa Haka nan baya jin gaskiya sauraro na ya karba don haka ubangiji ya sanya khatma a cikin ɗabi a cikin kundansa baya jin komai in ma an faɗa ya ji to jin baya wuce fata kunnensa ba zai ratsa zuwa kwakwalwarsa ba don haka kamar bebe yake da baya jin abin da ake ce masa amma mumini kamar albasir yake wanda yake gani yana gani da idansa yana gani da basirarsa kuma yana tunani sannan kuma yana ji in an gaya masa zai ji zai yi aiki da abin da ya ji zai yarda da abin da aka faɗa masa to kaga waɗannan ba za su taɓa zama daidai ba kaga ubangiji ya faɗi abubuwa hudu amma a matsayin biyu suke ci kal'a'ama wal asami was sami'i wal basiri al'a'ama wal asam wannan tim ne na kafirai was sami'i wal basir wannan tim ne na mu'minai sauraka sifofin sifofi ne hudu amma kuma a matsayin biyu suke shi yasa yace hal yastawiyani sai aka kawo da damir tasniya hal yastawiyani shin za su zama daidai hal yastawiyani matsala? za su yi daidai a misali لا يستوي أصحاب, janna أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون باب babu yadda يوم a yan wuta da yan aljanna su zama kaga wannan ubangiji yana kore daidaito tsakanin dan aljanna dan wuta ba za su taba zama daidai ba don haka waɗanda za su ce ai duk mutane ɗaya suke babu bambanci wannan ba su san Allah ba inda sun san Allah ba za su faɗi haka ba ba wanda zai ba yadda za a yi wanda Allah ya bashi ji da gani yake da lafiyarsa ya zama daidai da wanda yake da tangarda yake da nakasa a daidaita su ma ba za a bin nan ba a ce kana san mai gadi sai a kawo maka makaho kuma kurma a ce ga mai gadi nan za ka karba ba za ka karba ba ko a kawo maka mai gadi mai kurma wanda yake kurma da wanda yake ji a ce ga shi ka zaɓa hal ya sauya ne masala shi wanda zai kawo maka wannan ma sai ka ja kunnen sa kai kana da hankali in ce kawo makaho wanda kuma baya ji ce la ya ne masala Allah ce afala tadhakkarun yanzu ashe ba za ku yi ba wato al'amarin ba abo yake ba karare yake mu'mine dan da nan za su gane abun kawai tunani kaɗan yake bukata afala na ba za ku yi wannan tunanin ba ku iya bambance tsakanin wannan da wannan ku bambance tsakanin gaskiya da ƙarya ku bambance tsakanin hauka da hankali ku bambance tsakanin nutsuwa da bankaura ba za ku iya yin wannan ba babu shakka muminai abu ne mai sauki a gurinsu amma waɗanda Allah ya toshe wasira ba za su iya ganewa ba Allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam